zan iya aure mai mata ɗaya mai mata biyu har mai mata uku zan iya aure. Saboda me? A ni na ma fi son aure namijin da yake da mata. Gaskiya ba na ma son aure saurayi saboda idan namiji yana da mata eh. yana da wata idan na je ni na san za mu rinka competition wurin kyautata masa mm. koyaushe zan rinka kokari in ga na faranta mishi rai fiye da waccan gaskiya ina son namijin da yake da mata daga bakin ka

Wa alaikum salam. Sunana Abdulgai ko zan sanin sunanki? Sunana Khadija Muhammad. Wacce aka fi sani da? Khadija Liman. Ok. A yan tambayo zan miki. Ina sauraron. Ke wanda gari ce? Ni yar garin Gombe ce. Gombe Gombe can yankin Fulanin nan. Kawai ok state ne na tuna sorry ai naman manta bumbu na ta lokal gambe ne a shi. Kai garin namu ne kauye? Ya kai garin mu ne. ai ya mafi garin ku <laughs> ya fi garin mu sai tsukuku ba a tambaya zan bi to ina sauraron ka samari nawa kika fara yaudara kika taba yaudara kai a gaskiya ni ban taba yaudaran kowa ba ke fa an taba yaudara ki a'a ba taba yaudara ta ba wai face log dinki um wani ne ya sunan shi a gaskiya ba zan iya faɗan sunan shi ba ok kuna tare ko kun rabu mun rabu me raba ku a kawai dai ruwayi ko ke cika sauri. <laughs> Eh? kawai dai haka kawai maka rabu kawai kawai Allah ne ya kaddara za mu rabu maka rabu da shi da mm. ya yi aure ko bai aure ba a ni ban sani ba gaskiya tunda muka rabu da shi ban sake bibiyar rayuwar shi ba A ah, ba bai wani daɗewa sosai ba. Yan watanni ne ma kawai. Mm, bai wani daɗewa. Shekarar kuna kuna soya da shi. <laughs> Da soya da rabuwan duka bai wani daɗewa ba. Kina nufin baki daɗe da fara soya ba kenan. Mm. Kamar shekarar kina wato da fara soya. <laughs> eto eh, eh? adini yarinya ce soyar ma ban daɗe da fara ta ba. A kawai dai bai daɗe sosai ba. kamar shekara ne to ha kawai bai rike ba uku ko hudu ko biyar eh, ko. eh eh wuce wannan ba shekara biyar kice baki wannan ba kin tsufa a soyayya ba kun zama dattijai sun mu ku taba soya ba na ji shi kenan mu bazanta <coughs> wani kala saurayi kika fi so misali yanzu mm. akwai wanda suke son baki dogo ko kuma fari dogo ko kuma baki gajere ko irin to ke wani irin kala saurayi ke so eh, gaskiya ni ina son namiji ina son in gaishe babban mutum haka mai tumbi a'a ba na <laughs> son mai tumbi gaskiya a'a babba ne ba ne so ba matured mutum irin mata biyu ko uku gaskiya yes yes yes ina son namiji wanda yake da mata saurayin ki kenan alamu mata yana yana da mata <laughs> Allah ya kama kin kama ganki okay <laughs> zaki zama da saurayi zaki zama da zaki auren namiji mai mata uku kenan gaskiya zan iya aure mai mata ɗaya mai mata biyu har mai mata uku zan iya aure saboda me a ni na ma fi son auri namijin da yake da mata gaskiya ba na ma son auri saurayi saboda idan namiji yana da mata eh. yana da wata idan na je ni na san za mu rinka competition wurin kyautata masa mm. ko koyaushe zan rinka kokari in ga na faranta mishi rai fiye da waccan gaskiya ina son namijin da yake da mata ke yanzu ma kawai kin fi so namiji wanda zai yake da mata ya zo ya nema aure eh ni ba na ma son ko take kawai a gaskiya ni ba na ma son namiji yaro <laughs> sorry suka ba na son saurayi dan karami a to ai ma ba kina kwatance da ni ina auren nan biyu na yi ba <laughs> na na gaba to ina sauraron ka yawa a cikin abu biyu ki zabi daya mm. a cikin soyayya da kuɗi zabi daya <sighs> oh. soyayya da kuɗi soyayya misali ka zaɓi soyayya kika bar kuɗi Eh kuɗi fa da kuɗi fa ana komai fa amma dai me eh to gaskiya na zaɓi soyayya ne saboda um, wanda nake so in har na same shi kawai na gama samun farin ciki farin cikin da zai bani zai ban farin ciki fiye da kuɗi idan kuma kuka rabu ba shi ah. zai baki bakin ciki fiye <laughs> gaskiya ba na ma fata rabu da wanda <laughs> nake so da ina son shi <clears throat> sosai tsakanin maza Mm, da mata da suka fi yaudara ah, maza sun fi yaudara me reason ɗinki E, saboda ita mace idan tana son ka gaba ɗaya zuciyarta take ɗauka ta baka mhm. ji take komai nata za ta iya baka shi kuma namiji a cikin zuciyar shi ma ba wani son ki yake ba amma ran da ma ya fara ganin ki zai iya zuwa ya ce habibi wallahi Assalamu alaikum al'ummar duniya sunana Sharif Kolomi shugaban cibiyar bada magani ta Nurul Shabab Nurul Shabab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 da na ganki duka sai na ji tun da nake a rayuwata ban taba ganin wata mace mai kyau irin ki bani na ma gama ta da zan aura mm. ke kuma sai ki yadda kawai ki faɗa mishi sai an fara soyayya alhali shi kuma yaudara ki zai rana ɗaya kawai ki ji ya ɓace ɓat ya ɓace ɓat shine rijin ɗinki eh. <clears throat> to kuma matan da suke da saurayi already <clears throat> kuma wani ce yana son su amince kuma ba su kuma ba to eh? mm, gaskiya ba a cika ma samu ba kuma ka san ta mace ai alluran cikin ruwa ne mai rabo ka dauka shi ma namijin allura cikin ruwa ne mai rabo ka dauka in gaya miki sai tambaya na na gaba mm. yanzu da ke magana cewa ai ai maza sun fi saurari sun fi yaudara mm. ta taba faruwa da ke ne kuma ta taba faruwa da kawai eh to ni da bai taba faruwa da ni ba amma dai ya taba faruwa da kawaye na da kuma yan uwana a cikin abu uku ki zaɓi ɗaya mm. miliyan biyu kashi mm. free ticket saudiya mm. a ɗauki nauyin a cin abincinki na ƙarshen ki, zaɓi ɗaya eh gaskiya ni na zaɓa free ticket saudiya saboda a saboda idan na je ni saudiya idan na roƙi Allah zan samu abincin da kuma kuɗin duka duk abin da nake so idan na je na roƙa Allah zai bani shi masha Allah to Allah ya kai mu ana ga gaban sun dan leka ma maka ban sani ba dai ko ko hakori ko faron bai ne ko ina a gaskiya ne hakuri da original ne kuma ina fata Allah ya maida mu ce kin je Saudiya ka awa <laughs> kai um, sai tambaya na gaba to in aka baki bulala mm. aka ce ki zana mutum uku mm. uku eh. da wadawa za ki zane kuma banda ne a ciki eh, to na ɗaya na ɗaya dai zan zane fiddausi biyu na biyu kuma mm, zan zane baba sadiq na uku karki sani a ciki <laughs> eh to bari buga bari buga na uku na uku zan zane fatihu fatihu eh zan zane fatihu mu lalata aboki ba dole za ta zane shi to um yanzu za mu yi wani dan abu kina ji na <laughs> mm. banda yaran hausa banda turanci banda fulatanci banda yaren sokoto banda france kina so ki shiga aljanna kina so ki shiga aljanna <laughs> <laughs>